kawo abin da yake hannunka idan ya so sai a wuce wurin ni na yi muku gaba da wanda zai bada cin hanci a satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa sabon salo wallahi malam ayuba haɗin nan naku yayi daidai to ba mijinkin na sabuwa ba ko uban sabuwa ne. dan kowa sabon salo. e don dey go trouble man seven missed calls. Please, yeah, Ibrahim. Wata har yanzu ba ki rabu da ita ba? A'a, wallahi ba na kiranta. Ita ce take ta faman kirana. ta ji muryata ta kashe kin ga Bintu, wani aboki na ya taba ci da ni laye da lalata ba a iya barin su idan har ka saba da su. Wannan wata iriya Hausa ce, laye kuma da lalata? Eh, laye dai wacce kika sani da ake yin karaguna. Haka kuma lalata shi ne idan mutum yana aikata wani abu marar kyau oh na gane to shine abokina na ce duk wanda ya saba da wannan abubuwan guda biyu to zai wahala ya bar su gaskiya ne saboda kaga idan sallah ta zo dadi ko ba shi da kuɗi sai ya tada hankalin shi ya san yadda ya yi samun kuɗin nan an zo an yi yankan nan imana zai yi ai saboda sabo ne musamman ma ya ajiye masu cin nama irin ki me kake nufi na ibrahim ra ce ko me imana eh to ni baka san wani abu ma eh. ni na fi son naman kaza akan naman rago <laughs> ana da jika um, kin gade mu kuma magana da muke da ke wato dole fa sai kin rabu da yasmin din nan idan har ba wai kina so ki kuma rayuwa ki ta baya ba kuma dama wani abu ne da yake dole sai kin daure yana da wahala kamar yadda na baki labarin layya da lalata to dole ne sai kin daure kin jure tukunna za ki iya rabuwa da wannan abin ina iya kokari na ya ibrahim ka san kadaici ne zaman kadaici babu daɗi kuma ita kadaici kawata ƙawata ba ni da wasu kawayen in ba ita ba to ya kamata ki sake sabuwar ƙawa ta kirki ni kuma tun daga yau zan sami ki ido ka zama ɗan sa ido kenan eh na zama inda akan ki ne to kin ga sai ki dage da addu'a da kuma izikfari da na san zai taimaka miki sosai don haka ni yanzu zan tafi studio to ai ka ji irin ta kai magaci zaka tafi ka bari ne ni ne kadai dama mummi ta kama hanya ta tafi sai a dinga bari na a gidan ni kadai sai ka ce mai ya ni gaskiya sai na bi ka ta kara kasewa. kinga ki shiga ki je ki shirya kawai tare ma za mu tafi studio to ai a shirye nake bari in gyara fuska gyara gama gudu ko akwai sauran wani abu da zaki yi ne gudu ina gida na ka ce na gudu <laughs> gudunwa i have been calling your phone kuma kina gani kin kike daga why oh, oh okay okay wayan tana silent na kunkusa ya fi sodiri diri kina gani ba kina ji but you refuse to open the door na cikin toilet mana let's assume you're in the toilet to me yasa yanzu zaka fita gida kuma sai wani leka leka kofar gidan kuma shine kina yi kidnappers da kidnappers ah, ah, kai baka san halin da ake cikin yanzu ba hm, ko kananan yara ana ɗauke su gloria um, let's leave the preambles okay abin da ya kawo ne maganan kudi na da sauran kayana da yake hannunki shi ne ke so ki bani yanzu nan that's all haba samuel kaɗan bani lokaci kaɗan mana stop madam gloria i am tired of your lies i am fed up i need my money ni nake maka karya samuel yes so na kina kina kina ta mun karyan ai ba za ki iya karabu da mun karyan ba you lie and you lie in fact You are so used to lying to me. Ni Gloria nake maka karya? Listen. Kin sa ba ki mu yanzu? Zan zan karba dan mukulin motar ki? In karba na Stephanie. Da wasu kayaki mai daraja a cikin dakin naki? In in kwashe dukan su? Da sarkokin naki? Some good necklaces? In da su saboda in rage asara. That is what I will do. What? Yes. Besides zan baki yan kwanaki ki tara mun sauran kudi na ki kawo mun. If you don't do that, you will see the other side of me. And trust me, you won't like it. Haba Samuel, idan ka yi mun aka na shiga uku ai. Na ce kaɗan bani lokaci kaɗan. After all, na baka shagon an wasu kuɗin na baka kuɗin daniel da wasu kudaden ka yafe mun mana mu ci gaba da business i will pay you bit by bit hankali zan biya ka no another lie lies lies everywhere kai wai kai madan gloria baka girma baka girma ne kullum ka dinga mun kariya you just keep lying you just keep are you born to tell lies okay now what else do you want me to do me kake so na yi Just gather everything. Dukana kitataramu tukansu. I am collecting them from you. Beze Yuba. No! You know go work, Samuel. Beze Yuba. What do you want me to do? Please, and for God's sake, I've even stopped. Now then, Rokanka. Not a begging, then kind of beg. What else do you want me to do? Huh? Ko za ka samu kaka yanka ni Or better still, ka je ka samu engine number kade irin na ausa. Then you grind me, say ka shanye ni. And now listen, Samuel. Let me give you this serious warning. nka sake, ka taba mun kaya, sai na haɗa ka da police. In ya so, ha haɗa mu mumu biyu a kemu prison. What is it? Haka zaki ce? Eh, na gama. <laughs> <laughs> to kun gan wannan wannan matar mm. ina so ku sa mata ido idan kun ga ta fita ta je gun yan sanda kai ko gesawa ta yi da yan sanda a'a kuma kun ji labari cewa an yi mun arrestin kai na farko ka doka sanda kamar ta dukan siya kana ji na? sir kai kuma na biyu idan ka gan ta fadi ka cire mata hancinta cire hanci kai kana kiwon kare da ko yawwa to hancin kai suka ba karin, feed her nose to the dogs abinda nake so kuma ta kenan to yanzu bari ki ga yadda abin zai kasance <clears throat> eh zama na duniya sai a hankali so ya shige ni ni ba yadda zana yi oh, haba ya eh, yi ibrahim ka sayin da waƙanda nake jin a raina kuwa? a da gaske ani mai tunanin za ta miki daɗi ba ta yi daɗi sosai amma in tambaye ka eh. redi dama wakan nan ne ka yi wa ko kuma yanzu da na zo ka kirkire ta kama na yi ne saboda ke saboda zuwan ki da umar jin daɗin ki kai amma na ji daɗi a yanzu so ki ji daɗi ya kanwata <clears throat> yanzu bari ki ji wannan yadda ake kin ga na riga na kiɗan dama na ɗan ƙara ne da sarewa saboda ina so ne miki to yanzu ka kawo eh. ma kiɗa sai mun waka za ki iya kiɗa ne eh mana ba wannan ne shi ke nan ya zan baki ai ba a hana yaro mai ake cewa <laughs> ki ba san me zaki da baki <laughs> oh, gaskiya gaskiya ne ibrahim ya nawo babu daɗi shi kenan bari bari ki ga gyara bari ki gane koya miki da abin yake da ake ji ai kin dauka kin dauka abun kamar cin tuwo ne kin taba ganin yadda mutum ya koyi girki da safe ya zo da magariba zai yi in su abinci kin ga ba zai yi ba ko yawwa to kamar kiɗa mu haka yake kin gane ai bari ki kai thank you ya yana i'm just happy wow yawwa zama na duniya sai a hankali siso zuci yake ya shige ni ne zama na duniya sai a hankali soso da sabulu yau ya wanke ya ibrahim me ya kawo soso da sabulu a cikin wakar soyayya ba ok gare ki nan baki gani baki iya waka ba ai wannan yana tafiya ne da salon yadda kiɗa zai kasance kuma da yadda waka za ta tafi kin gane ai waka soyayya kiɗa <laughs> bar ma yanzu ya kamata na koya miki ma ki ga yadda abin zai kasance ko kai thank you yayana i'm so happy wow. Zama na duniya sai a hankali. Eso a zuciya. Ya shige ni. <laughs> don't allow this madman make me go crazy. Oh God, help me. <laughs> Oh God. What am I going to do? Madam, gaskiya ba za ki cika min kunne akan naira ɗari ba. In babu hali kawai sauka za ki. Ya za ki zo ki ringa min kuka? Sorry, bros. Please, ka yi hakuri. Ina cikin matsala ne. Yanzu ka cika da cin abincinka a nutse. Ka ƙara kwarewa. ka gane ka gane to ai na ga iya kudin ma wannan kawai iya kudin wannan kayan cikin sai mi sati ba mu samu ba kuma ka duba kalli biredin nan ma fa ka gani shi ma fa malam buran ga ma idan Allah ya ce da kai ka ci koi ka gane ai ka daina wani biye biye da tambaye tambaye kai sau duka ci naka don idan ba ka billahi lazi idan ba bai shigo billahi lazi sai kun yi raba daidai da shi <laughs> wallahi <laughs> kana dariya ko wallahi kilomita ɗari baba yana jiyo kamshin abinci daga nesa kuma yana shigowa sai ko raba daidai Allah ai wallahi kare ne kadai zai iya jiyo kamshin wannan nama kai me kake nufi baban ne kare a'a no ka gane ba wai ina nufin ba ba wai da ka ce daga kilomita 100 zai iya jiyo kamshin shine nace wallahi in dai ba kare ba ba mai iya jin wannan kamshin ka gane a cire wannan mata a dauko wata matar kaga kai mun shiru da Allah ka fito da ni daga duhu na ga tun jiya da na zo sai wani facaka kake ta yi da kuɗi ni ban gane kanka ba kaga ka fito ka min bayani me yake faruwa ne me a ƙasa ba wani abu bane rambo kiran ki nan mun shi sa na kira ka Da mun wasu yan kuɗi na samu ne Na ga da kuɗin nan kashe su ne kaɗai ka su ƙare shi sa ce kai ma ka zo ka ci da banka ka gane ai kai kai yanzu dan Allah dan wannan ne ya sa ka sani na dawo a wallahi babu wani abu <coughs> a'a malam ka ci hankali fa an kwana biyu ba a ko yake don allah ba wasa ba ka faɗa min me yake faruwa ne me a ƙasa ba wani wasa malam da gaske nake akwai wani bayani da ya rage a ajiye ma biredi da ruwa da lemo da kayan ciki ba tare da ko sisin ka ba eh eke eke mutumina shege ka samu duniya dan fesa mun na sha mana san ni da kai fa ba ta ɓaci ka yi dai kawai da maganar da nake gaya ma daman shi kenan magana ka ƙara ƙwarewa ka gane yanzu ban jin da ina zuwa Rosia, tafiya ne? to ai na gaba kai kadai bane da nawo mun tafi aiko a haba kai nan gaba za ta sauka na kusa sauke ta yi to kaman yan au kai ka san da zan ne a ai kai ka faɗa yi kai malam sauri fa nake ha to in kina sauri ki bari in dauki wani mana rage saboda yanzu na kai ki na je ki bai zama lallai in samu fasinjan dawowa ba a in ka san dai ba za ka kai ni ba bari in sauka kawai to gaskiya sai dai ki sauka din dan gaskiya fasinjan zan dauka ha? ga iya kuɗin ka da shi kenan ma me raba ta raba can ka suka da shiga kawai mu ce to mu ce ina kai ka san da zan a ai kai zaka faɗa yi okay mu bi da can okay gashi fa a uga nawa za a dauka a kaka da muka bashi koyi ai godiya nake fa godiya nake oga godiya nake gardiya to ga mutumin yanzu yanzu ni na ɗauko shi da kaina ma eh ya shiga nan shagon waya eh to daga ku hanzarta kawai ku hanzarta ok ka gane to ni yanzu dan yi fakin a gefe ne ta dasta kawai zan ringa kula muku da su yana zuwa ya kuna zuwa eh da Allah sai fa kun hanzarta fa ok Bintu. Bintu. Hello? Wai kina ina ne haka? Ke da wa kuma? to shikenan yanzu to shikenan to yanzu zan faci mutuncin ki ne kika daga mun waya zaki cin kudin waya to ai ke cin gida in kika kira mutum in bai daga ba kin dinga kira kenan to ina kuka je ne haka da mun je studio din siya ibrahim ne shine ya koya min kiɗa da kuma waka <laughs> to ke yanzu banda abinki me ya haɗa mace da kiɗa da waka kalangu fa kenan mummy ba kalangu ba ne ba to menene ko kina son ki ce min duk irin waƙoƙin da nake ji a fim ɗin hausa ba kalangu ba ne jarkoki suke kaɗa kenan mummy ba fa kalangu ba ne ina keyboard din nan da yayi ibrahim yake shigowa da shi gida to da shi fa ake yi da su kwamfuta duwun na bushe-bushen da duk da shi ake yi momi yanzu ina ibrahim din to yana waje na ce shigo wai kunya yake ji a ce tare maka fita to kenan je ki irawo mai shi ko da yake bari je in same shi ma kawai to shikenan amma ki dauko min kayana fa dan zan fita aiki ne yanzu to mami Ah, ashe kina ciki? Ina ciki. Kuma yau na kasa binta farin ciki sosai. Domin tun ta shigo bakin ta ya ƙi <laughs> so ai dama bintin ce tace tana so ta je studio ta ga yadda ake kiɗa ake waka shine muka je ta gani to duk ta faɗa mun komai sannan kuma abin da nake so ku ci gaba da yin hakan sosai kaga dama da a ce wannan abin yana faruwa da duk abubuwan da suka faru a baya da duk basu faru ba kuma rashin fahimta ne kawo haka saboda haka kai hakuri yanzu Ibrahim ba kuma an ta yi dama komai da ke gani a lokaci ne haka ne kam na ji daɗi sosai kuma abin da nake so shine ka sa ido a kanta ka ringa tsawatar mata duk wani abu da ka ga ta yi ba daidai ba ka ringa kula kana tsawatar mata akai to ba insha Allah wani to shikenan sannan ka ga mu goge mashin din na ce ta dora mm. abinci saboda zan zo in fita aiki sai ka shiga ka ci to ba kuma mm-hmm. <sighs> na duniya sai a hankali soyayya ta ki bani hankali Daddy. What? Daddy, ina da matsala. I have a problem. Yeah. Mu muna da matsala. Ba abinci, ba ruwan sha, even bathing water. Ruwan zan jan ɗauko mana yanzu. The issue is akwai abin da nake son saya ne ina son saya bu and ba ni da kuɗi menene za ka siya um, dadi abin na mata ne for women ai ok ok ok ok na gane na gane na gane um, yes akwai matsala akwai problem to dadi ko za ka kira mana sunday ne maybe za mu za mu iya samun wani abu a gunsa what do you think okay let me try i'm not sure yeah we should try ku yi hakuri su tafi ne ba zan iya kiransa ba um maybe kuna kira mamanki a fara mata wannan problem daddy mommy kuma daddy kai ka san ni i don't think mommy za ta saurare mu gaskiya ba za ta saurare mu ba let me try let me try to try ta daga ba dadi na gaya maka I, I, i told you na gaya maka ba za ta saurare mu ba bari jin ɗauko mana ruwan nan and as for my problem i can use piece of cloth for it bari ne mana ruwa nawa wannan kenan kaga wannan dubu ashirin da uku eh. wannan dubu ashirin wannan sha takwas wannan dubu goma sha biyu. kana da layi eh akwai wani irin na kake da su. ko ne akwai wani kake ko ma wani ne ma ba ne guda nawa wani guda shida kudin ka ya kama dubu ashirin da hudu da dari ba da dubu ashirin da hudu gaba daya salamu alaikum wa alaikum salam batirin wayan nan irin sa nake so ka duba mun ko zan samu eh bari a duba ma oke gashi ya kake zub da kuɗi haka ana wahalar kudin nan kana watsar da kuɗi haka ko ka fara buga kuɗi ne ok yau na gode ku a baku na gode sauri ka duba mu in babu na ƙara gaba. A gane batir ne ya ɗan yi wahala sai dai na je kasuwa zan toma da shi. Na gode zan dawo. Gloria, what is the problem? problem, then I. You are the problem. ka ya ci gaba. Ya wulakanta shi. Calm down. Wane ne? Ki biya ne? Samuel mana. ya kwashe duk abin da muke da shi ya karbi makullin motocinmu da duk furnitures my things and every valuable thing da yake cikin gidan ya kwashe <laughs> ya ce yan iska su da ke ne na yi magana ya isa haka ya isa haka ai na gaya miki ki rabu da wani mutum you refuse You refuse to leave him alone. Ya zan rabu da shi. Bayan shi ne ya rufe mana asiri, ya ba mu aiki. Ai ga halin da kuka samu da ke da yariyanka. Mommy, please stop crying. Kideno kuka. I, I should stop crying. So kuka, kuka, aukache. You, you people should leave me alone. Leave me alone. Let me cry. Leave me alone. Leave me alone. Let me cry. Stephanie, let's take her in. <laughs> wane ne kai ne wa me ya kawo ka cikin aljuna to eh Allah malam wai ina ka je kalamfe ne gaba ɗaya ka sai jiran ka nake yi akwai matsala fa domin wallahi ban samu fura da nunan nan ba ka gane ai wallahi baka isa ba sai ka nemo mota ni ganawa aikin na gama a ce fura da nunan ta gare ka samu Allah wani Allah Allah ta aske ka ne samo kayan nan domin na san ba na ka bane ah, kai dai ba ka gani ba kai ka tashi ka je ka nemi fura da nono ka gane yes ba wani matsala ka gane yanzu ma kuwa yanzu zan tashi in je nema mana fura da nono ka gane amma fa ni matsalan ba na son yarfi fa ka gane ai duk wani harkan da zai hada ni da yan sanda yanzu ka gane ba wani irin tolerate din nan zan yi ba ka gane ai ko ba ka bane kuma ulman din babson ka gane yana da mugun matsala ba na san wani yarfi ka gane ai ba wata matsala kamar yadda muka tsara mu haka zamu yi ka gane ka gane da broda po broda ye eh? ha ah, to shine kai mu eh Hello Rambo. A ah, ban dauka ba me faru? A ah, Rambo ka bari duk maganar da mu idan da sai mu yi ta. Yanzu na yin wani abu ne. ok to bara waya na shigowa zan kira ka an jima da yin so sai mu yi magana to ka bari dan da za yi magana malam waya zan zan ka tsawayen ka fa zan daga waya ɗauki waya ina ji itace take ta kira fa gashi can ai na gan shi ina ganin akwai matsala matsala je gaba. To mala. ina zuwa malam haba azumi abincin rana sai yamma za ki gama abinci abincin rana to yaushe ka ka kudin cefa nan ina ce sai bayan sallah azhar me za ka rika yatsa na fuska sai ka ce kaga kashi ya ba zan yatsa na fuska ba za ki kawo min wani bakin tuwo sai ka ce kashin bakin doki ki ce ba zan ya tsine fuska ba ki ji min wannan matar mai yadda da dan dama dama amma wannan bakin tuwon naki sai dai a gidan kaso wannan wace irin masifa ce azumi tuwo da safe tuwo da rana tuwo da daddare ke kullun kin kare a tuwo sai an taba ki wai matar malam kullun kin kare a tuwo dakata kar kai min haka kar kai min haka ai abin da ka shuka shi zaka girba kwanan mu nawa rabon da ka kawo kudin cefanan amma laifi na ne da na girka shine zaka kalli abincin ka ce mini wai uh-uh, kamar kashin bakin doki ke a'a ba azumi dan dakata man ke biki san wasa ba ai ko yau sai dai kai kamun bakin la'asar dan su zan ba tu wannan su ci dan Allah ki kawo abincin nan ki dan nan ci da halinsa dan Allah Randa Ran da ka kawo aka girka, ka ci, amma ba yanzu. Kada gyamban ciki ikama ne, don Allah ki kawo azumi. Kai ka jiyo. Wayo Allah ba ni ga tsuntsu ba ni da tarko azumi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah kyautar Allah kaga abu daga Allah. Ina zuwa. alaikum. Alaikum salam. Dama ku ne? Eh wallahi malam mu ne. Ina wani mala. <laughs> To sannun ku da zuwa. To ya gida? Alhamdulillah To ko kufa. Ai da irin wannan shiga da kuke. Ai da kowa zai zai kaunace ku. Gaskiya ne wannan mala. Ai arama mun dade muna shiga irin wannan. Yanzu ma duk wani abin da ka sani mun koma normal. Ah to masha Allah. Allah ya barku a normal din. To ya aka yi ne? Eh malam dama ba wani abu ne mun zo ne mu ga abokin mu dan baba kuma masa nasiha domin ya kama hanya madaidaiciya irin namu wannan gaskiya ne babu laifi Allah saka Allah sa albarka a ciki to ma damuwa sai ku zo mu je mu daga ciki yana ciki eh. kuna biye da ni ko eh, to <laughs> yana ciki za ku iya shiga amma fa kada ku daɗe don so nake samu horo yadda ya kamata shi ya sa ma ba na son yana ganin mutane akai akai gaskiya ne <laughs> wannan malam <laughs> wannan fa menene a ciki wannan Allah malam fura ne mai sanyi mun kawo masa fura kuma haka wace irin fura ce wannan a roba haka kuma a leda wallahi algafata fura ce yar damu dama ta ake da zuma sannan sai a sa ta a roba a sa kwakwa a sa a firiji sanyi Eh, to lalle dole kan ta yi daɗi to amma fa za ku canja min tsari game da yake na daga fata to kun san wannan abokin naku saboda rashin ji aka kawo shi nan ko ba haka ba shi yasa duk wani abu dangin daɗi ne masa iyaka da shi to in dai sai kun shiga da wannan fulato sai dai ku koma a ah, malam bala a kawo malam kai malam ka an shi furan nan kawai ka sha kai amfani da shi wallahi kaga dama yana da mugun sanyi ko ba ka bane kawai malam ka isa lalle <laughs> shirya ta zo muku to Allah ya albarka amma ala gafata fa wannan a ta da sanyinta ta fi daɗi idan ta yi zafi ba daɗi <laughs> wannan ai yanzu yanzu zan kwankwaɗe ta yanzu zan shanye ta to kwa iya shiga <laughs> eh, masha Allah eh na gode alaikum salam a'a malam baki kai ne eh kama haka duniya take bismillah Allah ya ƙara wa annabi daraja annabi dan gatan Allah kowa rasa annabi dole ya kuka amma malam baka da imani ina zaune ina kallon ka kana shan furar ki sake ki sake ce mun ni da imani nan kika tuwo baki kamar kashin doki kika hana ni Allah ya musanya mun da fura Allah ne ubangiji ya mun wannan alfarmar ya kawo mun fura da nono ga sanyi ga zaki ga gardi ehe kuma duk bakin cikin ki bayan da zaki Allah ne ya kawo ba tuwon azumi ba ko kina da wani magana da dija to ki mai da hankalinki ehe yau kin taba ni Masha Allah alhamdulillah Allah mun gode ma matsiyata wai ku ne haka kukai ba saje gane ku ba yawa wana mu ne wai kana tunanin da a nan wajen zamu baka to ai ba amana ki wai da gaske shi da kansa ya bugu ka zo nan gurin da kansa ya bamu billalaji in ga maka amma fa ya kwace furar da muka zo ma da ita kamar yaya ta sace kenan ba ta ba a ah, da mun farsa ce ba ta ka ba kuma ya huce Shemu mu ko ba gaba to in haka ne ta shi kuke ma ba ta ni ba me amfanin zuwan naku guri na ga malam melo kwantar da hankalin kanaji garau garau an karar da shi kai yanzu fa za mu ware da kai fa ya ne ta yaya da wannan karfin a kafata alhamdulillah shukran kasiran Allah ba mu bana ai haka ba ubangiji yake in ya rufa ma asiri shi kenan ba wanda ya isa ya tona ma azumi ne kika yi wa haka wallahi kin aikata zunubi kuma akan zunubi ki hana ni abinci kuma ki zo ki kwace nawa ko kuma haka kina na sha sai dai na sha wallahi sai dai na sha duk abin da zaka faɗa sai dai ka faɗa mara imani da ki mara imani mai bakin tuwo mai kwace abin miji ana shan wannan fura da daɗi take daɗi wannan kwace da ciwo yake amma da ban da ban sha furan nan ba kai wai wannan alhamdulillah Allah na gode maka ya rage naki wallahi da ban sha furan nan ba ka gama da ni kai ka ɗauka wasa ne yanzu nan za mu san fiye da kai ka gane ka ɗan bara wasu ɗan mintuna idan ya sume kawai eh? ka gane a ina zuwa to ni mana kai ya iya ni wai wannan ya ne ni fa ban gane ba yalla ka tsaya mana yanzu zai dawo ha ka san target din mu ne akan ka lamma fa na ta'ala ya buje ta'ala a kwana lafiya ai sai gidan an ba su broda ko broda a eh, ne ba guy a eh, guy gabo a guy will never guy a eh, guy <laughs> Ka je can ka ci gaba da muguwar ɗabi'ar da ka saba. Ba ruwa na da yi. A sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa sabon salo. Wannan wani babban munafiki ne a garin daɗin kowa shi sunansa an baro. O sana'ar kenan? Ashe a sama suke. Ne eh, masa magana ya ce ruwa ta sha. Wato gulma ta ake ko? ラブか <laughs>